a rubuta a rubuta yanzu ko ba haka ba sai a rubuta yanzu a rubuta shi kenan a yi rubutun a bada ba shi kenan ba Protest constitutional right ne. Ba makami kar kowa da makami constitutional right ne. Ba makami a hannun kowa. rai ra'ayin shi ne ku bar shi a kai ba shi ra'ayin shi ne in ga dama ya je in ga dama ba kai ra'ayin shi ne ra'ayin shi ne ya albashi ya albashi ya albashi ya albashi ya albashi ya albashi ya albashi 잘해라 잘해라 كأترعي كأترعي كأترعي كأترعي a ka kasa titi ka hau titi ka hau titi kai kai ka hau titi gode. Ina masu riguna. Thank you.

Brasil! O Brasil! O Brasil! Glória a Deus!

Aminu. Adalci muke so. Adalci muke so. Adalci muke so. Adalci muke so. Adalci muke so. Adalci muke so. Adalci muke so. Adalci muke so. Adalci muke so. Thank you.

a duk wanda ya zo da ya tafi a hankali dini dini baka da daurin gindin su baka da daurin gindin a kasa baka da daurin gindin a kasa amma ba bai bai Bada shi muke so! Bada shi muke so! Bada shi muke so! Bada shi muke so! Yes, yes. rufe hanya ka a rufe a ba a hanya ba hanya sojoji yan ba a kuke gani titi gashi nan ni har yanzu wannan rubutun na jikin rigar na jikin kwanta wannan yan kwardon na su ne ya yi shi ne zai yi so a yi an ga an yi alhaji wala a to an ga an yi protesters. ko suna nuna alhinin Bisa. Takalmina zai tsinke. nan ne kamata a ana ta ɗan